يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da darasinmu da muke a cikin suratu lukman wadda satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha biyar wasiyoyi da lukmanul hikima yake yi wa ɗansa game da abin da ya shafi mahalicinsa da hakkokin da Allah ya tsora a kansa da kuma yadda ya kamata ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da bayan Allah mun yi bayani game da wasiya ta farko da lukman ya yi waɗansa game da shirka da Allah babu zalunci mafi muni da bawa zai yi a hakkin Allah kamar ya yi shirka da Allah babu wani laifi da mutum zai yi mafi muni tsakaninsa da mahalittinsa kamar yama Allah tarayya abu na biyu sai ya mishi wasiya game da kyautata ma uwa da kuma kyautata wa uba ma'ana game da kyautata wa mahaifa ko ranar juma'a mun sake dogon tattaunawa a kan hadarin da ke cikin saba ma iyaye cewa duk wanda ya saɓi iyayensa ba zai zaura lafiya a cikin rayuwa ba Allah ya allaka yardarsa da yardan iyaye yardan Allah yana tare da yardan iyaye Allah na yarda da mutum ne lokacin da iyayensa suka yarda da shi kamar yadda ya kulla alaka tsakanin yarda a game da ya mace kuma da mijinta yardan Allah yana tare da yardan mijinta matukar ba kan hakki ne da ya shafi haƙƙin Allah ba wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tusihuma Allah ce amma idan sun nemi su turza saka akan abin da baka da ilimi akai wanda ya zama sakon Allah ne shirka da Allah ne Allah ce nan baraka musu biyayya ba domin ba a ma wani abin halitta da'a wajen saba ma Allah amma in ba kan wannan bane iyaye matsayinsu ya kai ya kawo Allah ya hada kai musu godiya kai wa Allah godiya kai wa mahaifanka godiya akan ɗawainiyanka da suka ɗauka to Allah ya samu dace to sai ci gaba da ce mishi a'udhu na minash shaitanir rajim بسم الله يا بني إنها إنكم قال حبة من خردل فتقضي فتكون في خطوة أو في السماوات أو في الأرض بها الله إن الله لطيف خبير يا بنية لقمان يتجا بدا وسيا ما تنسى يتجا مش يادانا إنها أي إن الكسلة سيئة أو الحسنة يتجا مش دق أبن دا كي أرأيو ميتوني كومي موني duk abin da za ka yi a rayuwa mai kyau ne ko mai muni ne in ta kuma kala habbatin min kardalin idan abin da ka aikatan ya kasance gwargwadon kwayar zarra ne abin da ka aikata a ce girmansa kwayar komayya ne mai kyau ne ko mara kyau dama alkawarin allah ne فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله يكفي duk abin da ka aikata na alkhairi ko na sharri in daidai da kwayar komayya ne don kankantarsa Allah ce za a nuna ma kayanka a mai sa kayanka a maka sakamako a kansa a ranar alkiyama ya bunayya ya ce mishi ya ɗana innaha in taku mithqala habbatin min khardalin abinda za ka aikata in bai da ƙwayar komayya ne fatakun fi sakarafin sannan abinda ka aikatan ya zama a cikin kurman dutse ne dutse ka huda ka shiga ka je ka aikata aikin ba kana ganin babu kowa ba au fi samawati ko kuma kumbo folo ka hau ka haura sama inda babu mutane ka je ka aikata aikin aufil arbi ko kuma cikin kasa ka tsaga ka shiga ka je ka aikata aikin ya ati bi Allahu Allah zai zo maka da aikin ka a ranar alkiyama zama kun ji wannan abin da ya gaya wa wannan hakkin ɗanka ne a kanka in ma baka gaya mishi ba abokai za su gaya mishi nasu in ma baka gaya ma ɗanka haka ba abokansa za su gaya mishi nasu in ma baka ajiye yarka ka mata magana akan gaskiya ba saurayinta zai ajiye ta gaya mata nashi haka ne kana da fikira amma ka gagara zama da ɗanka ka yi magana da shi kana da yarka ka gagara zama da ita ka yi magana da ita akan rayuwa tsakaninka da yarka aika tsakaninka da yarka faɗa babu lokacin da za ka zauna da ita ka san menene damuwarta ko kuma ta samu fiskar da za ta iya tinkaranka da wani abu da ya shafi damuwanta saboda ka tunanin da tunanin kawayenta ne tunanin da tunanin kawayenta yan ajinsu ne tunanin da tunanin samarinka ne tunanin da tunanin matan makwabta ne kai uban da ka haife ta ba ta da wani fikira guda ɗaya naka da kai ka sa mata wannan fikira ɗin yayi za a yi ta yi abin da kake so zai yiwu ba zai yiwu ba zama ake yi da su mun karanta da ku anan tafsirin suratul nan suratul nan da muka yi suratul qasas lokacin da wannan mutum wanda da yawa daga cikin malamin tafsirin alqur'ani suna cewa annabi shu'aibu ne lokacin da annabi Musa ya je ba yana da ƴaƴan mata biyu ba lokacin da suka zo suna magana bayan ya taki ya aika daya ta kira annabi Musa yana magana da annabi Musa ƴan matan suna zaune

ista jirhu ka kodabantar da shi ma'ana ka ɗauke shi ma'aikaci inna khaira man ista ajarta alqawiyul amin mafi alkhairin wanda ya kamata a ce lebura ne ma'aikaci ne naka ya zan mai karfi ne mai aminci ne malaman tafsiri suka ce har baban ya tambaye ka sai yayi kika gano haka kai mishi bayani tattaunawa ake tsakanin ya da ubanta Kayi yi magana kai ma ka yi magana idan ta yi ba daidai ba sai ka gyara mata amma kana shigowa gida kana gyaran murya domin su kinsa in ma ka ji ka magana da ita saurayi zai yi magana da ita shirme ne zama ake da 'ya'ya a yi magana da su bare yarinyar da ta taso ta kai matsayin budurwa tana bukatar lokacinka ka ba ta fikira ka nuna mata rayuwa ka nuna mata samari da suke da hadari a rayuwa ka nuna mata waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace ba ka nuna mata yadda in ta fita waje za ta yi mu'amala ka nuna mata mutuncinka da matsayinka ka nuna mata in ta yi wasa za ta yi tsarin mutuncinta ne da ita da 'ya'yanta da zurriyanta gaba ɗaya zama ake da su a yi musu magana haka ne watakil za ki aiki limamin juma'a a garin nan ki yi kokari ki tsare mutuncinki amma sabar ki ta mai mutunci ɗaliba ba kowa ne ma ya kamata a ce saurayinki bane ki yi kokari ki yi kaza ki yi kaza kai za ka zauna ka mata in kaki saurayi zai zo ya mata taɗi haka ne wai sai ran da aka daura aure an zo da mota za a kai ta sai a zo a tsugunar da ita a zo to fa zaman aure me za ka gaya mata a lokacin ina ruwan ta ma da kai a lokacin haka ne ka lura mana galibi uba wai bai zauna da yarsa ba haka ne idan ka ga uba ya samu lokacin da zai zauna da yarsa to wai zai tambaye ta ne kina so banda wannan bai da lokacin ta in ta ce kuma tana so to an gama sai kuma ran da an lullube ta ga mota a kofar gida za a kai ta sai a zo a tsugunar da ita to zaman aure to menene me to me za ta dauka a lokacin ita da take bukatar ai tarbiyyanta ita da take bukatar ai tarbiyyanta abinda kake so ka gaya mata aiki ne aiki za ta je ta yi gwagwarmaya za ta fuskanta yarinya ce yar shekara goma sha bakwai ko sha takwas za ta zai ta je ta zauna da mutumin da ya goge a harkar duniya mijinta nan ba ita yar shekara sha takwas ba a anguwansu ma ba mai bude mishi ido haka ne ko baka ba sai aka je aka hada shi da yarinya yar shekara 18 in ba a koya mata yadda za ta zauna da shi ba ba za ta samu matsala ba akwai uwarsa akwai ubansa akwai yayunsa akwai kannansa akwai matan anguwa duk a musulunci ana so kowanne a koya mata yadda za ta yi hulɗa da su to ba abin da ka nuna mata zaman aure hakuri ne ya rafi ya rafi ba ta iya ba ne ba ta iya ba ne malam ka gane yanzu in muka ce don Allah ka ji tsoron Allah ka yi magana da larabci in baka iya ba yara yi in kana ji tsoron Allah ba zai yi ba in aka nuna ka ce don Allah ka ji tsoron Allah ka yi turanci in baka iya ba yara kai Thank training ake ma mutum makaranta ake sa shi sai ya iya larabcin makaranta ake sa shi sai ya iya turancin to makaranta ake sa ta ta iya zama da miji Allah ya samu dace saboda ka hakkin ɗa ne akan mahaifinsa hakkin ɗa ne akan mahaifinsa mahaifin ya ajiye shi ya nuna mishi yadda zai rayu yanzu nan gaba kaɗan za mu zo mu karanta yadda lukman hatta tafiya yake koya wa ɗansa tafiya tafiya za mu zo mu karanta ayar da yake koya wa ɗansa magana magana don a nuna maka ai ba labari ake baka ba so ake kai ma a koya maka wannan shi ne wannan shi ne ce mishi inna in taku miskala habbatin min kardali idan abin da zaka aikata daidai da gwargwadon kwayar komayya ce na aikin da ka aikata ba ta kun fi aikin ya kasance a cikin dutse kurman dutse ka shiga ka aikata nan kowa baya ganin ka aufis samawat ko kuma sammai ka haura ka je ka aikata aikin kana ganin duk duniya ba ne ganin ka aufil ardi ko kuma cikin ƙasa ka shiga ka aikata aikin ya atibi hallahu dana Allah zai zo maka da aikin ka a ranar alkiyama wannan shi ne ake sai mishi muraqaba duk inda zai tafi ya san yana tare da mahaliccinsa Allah yana ji Allah yana gani ka ma ɗanka tarbiyyar da zai yi abin da yake mai kyau a ganinka bayan idonka ya yi abun da bayi da kyau karka yadda ka kulla alaka tsakanin shi da Allah in ɗanka ya ji tsoron Allah zai kiya hakkinka zai kiyaye hakkinka in ɗanka alakarsa da Allah ba ta yi kyau ba kai ma ba zai bi ka ba kai ma ba zai bi ka ba duk kuma abin da zai yi na daidai zai yi ne akan ganin idonka bayan idonka ba zai yi daidai ba jama'a mun fahimta ya ce mishi ya ati bi Allah Allah zai zuci yana nuna mishi cewa Allah yana jin shi Allah yana ganin shi sannan Allah zai mishi hukunci da abin da ya aikata a cikin rayuwarsa malam wannan shine ma'anan inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kiyaye yana kiwo yana kula da duk abin da kuke yi a cikin suratul yunus yake cewa wa ma takunu fi sha'ani wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu min qur'anin wa la ta'lamun wa la ta'maluna min amali wa la ta'maluna min amalin inna kunna 'alaykum shuhudan in tuziduna وما يعزم عن من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما تتلو منه من قرآن ولا تحملون ولا تحملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما أردك من يعزم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا Allah ya ce, wa mata kunu fi sha'anin Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za ka kasance a cikin wani sha'ani ba, a ce yau ga wani muhimmin al'amari ka sa shi a gaba za ka yi shi. Allah ya ce babu wani abin da za ka fara. Wa la ta min Qur'anin babu wani abu da za ka ɗauka ka karanta na Al-Qur'ani aya biyu. Wa la ta min Qur'anin izu ɗaya izu biyu wala tatlu minhu min qur'ani shafi ɗaya shafi biyu Allah ce wala ta'amaluna min amalin babu wani aiki da za ku je ku fara kowane aiki ne na alkhairi ko na sharri illa kunna alaikum shuhudan in na fiye. Allah ce face muna halarce muna ganin duk abin da kuke yi lokacin da kuka kutsa ma aikin kuka fara aikata shi duk abin da kake yi lokacin da ka dauki alqur'ani zaka yi karatu Allah ce muna kallon ka lokacin da ka je zaka shiga sinima Allah ce muna kallon ka illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fi samawati wala fil ardi babu wani abun da yake koyuwa ma Allah a sama ko a ƙasa ko da gurgudan kwayar komai yake wala asghara min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin abun da ya kasa komayya ko ya ƙara komayya Allah ya ce ba ma fa wai mun san shi kawai ba yana rubuce ma a lauhul mafus inji Allah idan kai abun kwayan zarra Allah ce ko ya kasa ƙwayan zarra to bayan an san kayi kuma za a rubuta wannan abin da ya kasa ƙwayan zarra din. Allah ya ce mun san da shi to shine Lukman yake nuna ma yanzu ya tarbiyyar ɗansa akan duk abin da zai ji tsoron Allah don babansa baya gani ba damuwa bane don mahaifiyarsa ba ta gani ba damuwa ba ne don mutanen anguwa ba sa gani ba damuwa ba ne amma Allah zai zo mishi da wannan abin da ya aikata din a ranar alkiyama inna Allah latifun kabir Allah masani ne mai ilimi game da duk abin da bayi suke jama'a mun ji maganan da lukman ya gaya ma ɗansa anan ko ya ce mishi duk abin da kai a rayuwa ko menene wannan abin Allah na kallon ka Allah zai zo maka da wannan aikin ya maka hukunci da shi a ranar alkiyama saboda haka yaron da ya samu wannan goyo ya samu wannan tarbiyya bayi bukatar wani canjin yanayi a gida ne ko kuma a makaranta ne yadda yake rayuwa a gida haka zai yi rayuwa a firamare domin ya san duk inda yake rayuwa Allah na ganin shi kuma abin da ya aikata za a zo mishi da aikin sa a ranar alkiyama in kuwa mun fahimta ko to sai Allah ya ce ya bunayya aqimi salata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur wa la تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يا بني يتي مشي يا أنا أكي من يا يتي كتعيد الصلاة لا أنا يتي كداجي الصلاة كتعيد duk inda kake kana jin an kira sallah ka tsaya kai sallah jama'a muna ji ya bunayya yace ya dana aqini salata ka tsaya da sallah duk halin da kake ciki kana jin an kira sallah ka tsaya kai sallah lokacin sallah na yi ka tsaya kai sallah shine ma'anan وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى wannan umarni ne daga Allah akan kowanne gida wa amur ahlaka bis salati Allah ce ka umarni ka umarci iyalanka da sallah Allah ce kai ma ka jajurce akan kiyaye sallah jama'an fahimta ka umurci iyalanka da sallah Allah ce kai ma ka yi haƙuri ka doge ka jajirce domin ka'idar karantaswa kashi biyu cikin uku na karantaswa kwaikwayo ake yi Zama kun fahimta kwaikwayon karatu ta hanyar aiki ya fi ta'asiri akan ɗalibi ta hanyar a gaya mishi da baki yan wa koyarwa idan ka sa yara a gaba da ka koyar da su aikin kai kai aikin su gani ya fi saukin su ɗauki karantaswan akan ka zauna kana musu magana da baki inda baki ne ba za su gane ba shi yasa ko mu da aka zo game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaikwayo aka mana kwaikwayo mu kwaikwaya galibi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ci nasara ne akan da'awarsa ta hanyar gwada abinda Allah ya aiko shi aikace jama'a mun fahimta yadda zai yi mu'amala da mutane yadda zai gudanar da rayuwarsa an tambayi na na Aisha ki ba mu labarin yaya manzon Allah da rayuwarsa take ta ce ku je ku karanta alkur'ani yadda kuka ga alkur'ani haka manzon Allah yanzu idan kana so ka shiga gidanka ka je za ka shiga ɗaki sai ka ce assalamu alaikum in shigo wannan shi ne ka'ida a musulunci wani ya shiga ɗaki ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai nemi izini ba annabi sai ce ka fita ka koma ka tsaya ka ce assalamu alaikum a adukun, in shigo ka'idar sallama a musulunci kenan in dai ba ɗakin ka bane in kai sallama sai ka ce in shigo sai a ce ka shigo to sai ka samu mutum ya ajiye ɗansa wannan mai ma karatun kenan wanda ya san ana yi duk ɗakin da za ku shiga ku yi sallama ku ce in shigo duk inda za ku shiga kai kuma yana ganin ka zo ka shiga ɗakin nan burin ka shiga can burin ka shiga can burin na ran tsara labata lokacin da kake ba zai yi ba amma yanzu in kana so karantar da uwarsa matan gida kawai su haɗa baki na kwana uku wannan in za ta shiga ɗakin nan ta ce assalamu alaikum in shigo eh waccan mata fito ta ce assalamu alaikum in shigo ko na gangan su yi ba suna da niyyar shiga ɗakin ba su yi kawai don a gani kafin awa ɗaya zaka ji yaran gidan sun fara assalamu alaikum in shigo amma ke eh, kin ce dan tashi ka tafi masallaci ya zo masallacin an yi sallah an sallame ya koma gida ke baki sallah ba ai ƙarya ne daga ran da ya fi karfin ki wallahi ya zama dan sara suka ke ke kin sai ta cika masallaci ya taho an zo an yi sallah a masallaci an sallame ya koma gida ya samu ke din baki sallah ba to idan kina so ƴaƴan ki su yi sallah ki ma bar musu wani magana kawai lokacin sallah na yi ki faɗa a bakin ki ki ajiye wankin ki ce an kira sallah idan kina ɗinki ki bari ki ce an kira sallah ki na kwana uku ana kiran sallan yaron zai ce mama an kira sallah amma ke yana ganin ki har ya je masallaci ya dawo kina dinki akan idon sa zaki sauka ki alwala ki sallah wannan ai in dai ubansa ya mutu to an bar ma al'umma kina kiran, don baki iya goyo ba kun gane shi Allah ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha in kana so ka koyar koyarwa shi yasa kuke ganin babu yadda za a yi waɗannan makarantun sakandare da sauransu a samu tarbiyya domin waɗanda ake ba su koyar ɗin ba su da tarbiyya galibin su ba su da tarbiyya malamin shi ne malamin shi ne mai neman yan matan makarantar ita yarinyar malaminta ne ga shi ke shigo ya koya mata amma ta san dan iska ne kuma an ya koya mata to ka yadda za ta yi tarbiyya malamin ta ne da yake shiga bai koya mata shi ke turo mata text message na batsa a waya ya za a yi sai tarbiyya ba za ta yi ba ana ba da reno ne ma waɗanda suke da kyawawan ɗabi'u saboda haka idan an zo ana ɗiban malamai bayan ya samu nce ya samu kaza sannan kuma ya ci tsoron allah ya samu mutumin kirki ɗabi'unsa suna da kyau idan kun ga dan iska ne yana tafiya wannan sana zamewa ko digiri dubu yake da shi kai kai da ku dauke shi aiki to an dauke shi an hada shi da yara aji daya yanzu ba ana samun aji daya a sakandare yara 80 aji daya yara 80 Allahu akbar Allahu akbar yara 80 a aji daya yara 100 a aji daya kai 200 wani 200 Allah ya tsawaki Allah ya tsawaki shi ne muka ce duk wanda ya ce muku an gyara makaranta an gyara makarantu ya sa ɗansa inda an gyara kai ma ka kawo ɗanka a sa a makarantar makarantar da ko hedi masta ba ya sa ɗansa a makarantar hedimasta na da wala ka samu hedimastan da ƴaƴansa a makarantar da yake hedimasta su ke karatu idan an gyara shi bai da ƴaƴansa ba ne to sai a bibi malamai waɗanda su kansu ba tarbiyya su da shi ba sai ka samu ta hannunsu an shigo da ababen da za su gurɓata tarbiyyar yara saboda haka akwai bukatar a tantance malami bayan yana da karatun da ya tantance ya zama malami to kuma ka'ida ne a duba tarbiyyarsa wadda zai rike yaran nan na farko ba zai iya tsora su akan tafarkin da zai zama musu fitina akan tarbiyyarsu ba to alhamdulillah sai a dauke shi ya ci gaba da koyar da yara amma dama an san dan iska ne yana bin yan mata a unguwa kuma an je an kai shi sakandaren yan mata me za a yi in ba barna ba barna Allah ya samu dace ya bunayya yace ya ɗana aqimi salata yace ka tsayi da sallah ka dage da sallah wa amur bil ka yi umarni da alkhairi wanha anil munkar ka hana mummunan abu ma'ana ka tsayi da sallah al salatu ibadati yi umarni da alkhairi duk lokacin da kaga ana wani abu wanda bai dace ba ka yi umarni da alkhairi umarni da alkhairi shine ka hana wannan abun ka nuna musu abin da yake daidai wannan anil munkar kuma ka hana wannan mummunan abin da ake shi ma aiki ne na kowane mutum daga cikin al'ummar annabi yan uwa mun fahimta al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar aiki ne kowa a al'ummar annabi an ba shi dama annabi ya ce ballighu anni walau aya duk abin da ka sani ba wai sai kai malami ba a'a duk abin da ka sani iya gwargwadon saninka ka faɗa in gyara ne a gyara ka yi aiki wa addini wanda ya fi ka ilimi shi ma ya faɗi abin da ya sani jama'a sun fahimta ko duk abin da kaga ana yi ba daidai bane ba za ka ce to kai tun da ba malami bane ba za ka yi magana ba a'a iya abin da ka sani idan aya ɗaya ce an yi umarni da alkhairi kai ma ka gaya wa mutane ga umarnin da Allah ya yi ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi na aikata alkhairi idan hani ne daga mummunan aiki ka faɗa cewa Allah ya hana abu kaza ko annabi ya hana abu kaza babu kyau a musulunci kayi aiki wa addininka kuma za ka samu sakamako na da'awa a wajen Allah in mun fahimta ya ce mishi to dana ka rike sallah abu na biyu ka yi umarni da alkhairi ka yi hani da mummunan aiki wasbir alama asabaka kuma ka yi haƙuri da abin da zai same ka na gwagwarmayar rayuwa eh, ka zan mai hakuri ka zan mai haƙuri tsakaninka da 'yan uwanka musulmai ka zan mai haƙuri akan rayuwa Karkuncin rayuwa da matsatsin rayuwa ta sa ka canza manufa ga barin mahalicinka ka canza manufa ga barin addininka ya ce ka daure ka dage shine walaman sabara wa gafara inna zalika min azmi al-umur walaman sabar Allah ce wallahi duk wanda ya haƙuri ya jajirce wa gafara ya ɗauki salo na afuwa da gafartawa inna zalika min azmin umur Allah yana daga cikin manyan al'amura muhimman al'amura da Allah ke son bayinsa akai anan ma Allah ya ce mishi inna zalika min azmin umur yana daga cikin manya-manyan al'amura wato abinda in mutum ya rike yakan zama ya rike babban al'amari

wala tu خدك للناس linnas ai wala وجهك للناس linnas yace mishi kuma dana karka dinga kauda kai wa mutane kana kada kai kana ma mutane kallon banza yace karka musu haka jama'a mun fahimta ajiye su ake a musu bayani yanzu dansa ne karamin yaro gashi ya ajiye shi kun ga abu na farko yayi mishi magana akan mahaliccinsa yace mishi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya yi mishi magana akan hakkin iyaye idan kai watsi da hakkin iyaye za ka tozarta ya yi mishi magana akan kiyaye aiki duk abin da za ka yi Allah na kallon ka ya yi mishi magana akan sallah ka tsaye da sallah in kai wasa da sallah za ka tozarta ya yi mishi magana akan umarni da alkhairi hani da mummunan aiki kun ga ɗaya bayan ɗaya to yanzu ya dawo yana mishi magana akan yadda zai yi mu'amala da mutane ya bunayya ya ce mishi ya ɗana na'am wala tusair kaddaka linnasi karka dinga kauda kai kana daga kai kana ma mutane kallon banza a cikin al'umma wala tamshi fil ardi marahan kar kuma ka dinga tafiya kana takama a bayanka kun ji abin da ke gaya yaran wannan duka hakki ɗa ne akan uba ya aje ɗansa ƴaƴansa ya nuna musu irin waɗannan ababen wala ta fakir kan dakalin na karkare na kowa karka walakanta kowa karka ci mutuncin kowa wala tamshi fil ardi marahan kuma karka dinga tafiya a bayan kasa da takama da isa kana jin kai isasshe ne yace mishi karka haka kamar yaron ya tambayi baban yace mishi baba don me yace inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fakur Allah bai son duk wani mai alfahari ne takama Allah yakan tsane shi Allah yakan washe shi karka yadda kai haka daga lokacin da ka ɗauki alfahari da takama a rayuwa to ka karya kanka da kanka iman lokacin da ka ɗauki ji da isa a matsayin rayuwa salon da za ka mu'amalanci mutane to ka karya kanka da kanka annabi ya ce babu wani mutum kowane ne shi face in ya kaskantar da kansa ya ɗauki kansa shi ba kowa ba ne Allah zai ɗaukake shi duk kuma wadda ya ji shi wani ne isheshe ne Allah sai ya kaskantar da shi haka ne ko ba haka wallahi haka ne ma to wannan sunnar Allah zai da kai da ita hurumin Allah ne waye isheshe Allah ورب الأرض رب العالمين ولو الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله ملك السماوات والأرض فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين sai Allah ya ce walahu al-kibriya'u fi samawati wal ardi isa jiji da isa nashi ne shi kaɗai a sama da ƙasa wa huwa al ka ji kai waye wannan hurumin Allah kai ba kowa bane kaji mutum na ta ai mune garin bai san mu bane to shine mene abin <laughs> to ku ne gari ku ne mene mene ne gari me ku a gari shirme kawai ne kai addini kawai ka mori ko je ne garin ku kai addini ko je ne garin ku kai addini kuma in kai dan gari ne kai dan garin in kai jahili ne me kai kai ɗan garin in kai talaka ne ne kai <laughs> girman kai ne kawai saboda haka matsayi haka an zo ana irin kowa ya faɗi nasabar saɗin ni ne ɗan wani ɗan wani ni ne ɗan wani ɗan wani ɗan wani aka zo kan bilal ka san bilal baki ne to bilal shi kuma aji mai za'a yake ni ne ɗan musulunci ce ubana musulunci uwata musulunci abin da ya mun sutura musulunci to uban ya fi uban ka kobe fi mu iya abin da muke gadara da shi alkur'ani sunnar manzon Allah shikenan wallahi mutum ko kadan gare ne ubansa in musulmi ne mu dan uwan mu shikenan shikenan wani wai ya kafa wa'azi wai ai albani bai hude ne ai al'a to dan Allah jama'a wane ne su ba musulunta suka yi ba akwai shi akwai wanda su ba musulunta suka yi ba sayyidina abubakar in shi ne babanka shi ma musulunta yi sayyidina umar in shi ne babanka shi ma musulunta yi to bare babanka wannan waye su waye ba musulunta suka yi ba in a musulunci kana so ka cinye aka ce waye ubanka ka ce annabi muhammadu to shikenan ku ba musulunta suka yi ba amma wallahi in ba annabi bane babanka musulunta kuka yi ko kai waye musulunta kuka yi ko kai waye musulunta kuka yi sayyidina abubakar musulunta yi zuwa yayi ya karbi kalma umar zuwa yayi ya karbi kalma sayyidina usman karban kalma yayi to bare ku kowa musulunta yi kowa ma musulunta yi in mutum ya ce musulunta kuka shi ma musulunta kuka yi musulunci kuma kawai sai da ce wani ya riga wani kuma akwai wadda gobe ma shi zai musulunta akwai wadda sai jibi zai musulunta akwai wadda sai gata zai musulunta in ya musulunta shi ke nan an zama daya ya musulunta ya fi ka karatu to me ba ka da lokacin ka eh. Allah ya samu dace Allah ya samu dace waka fi mashika ya ce mishi dana ka taƙaita ka daidaita a cikin tafiyarka in za ka yi tafiya kar ka dinga tafiya na takama da isa in za ka yi tafiya kar kuma ka dinga tafiya hauma hauma a ganka a ce wani lafiya ina zai je waka fi mashika ai ta wasa fi mashika ka daidaita a tafiyarka شيني عباد الرحمن الذين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء Allah da ya zo ke siffanta ibadur rahman sai ke su ne allabi ne alal arzi, haunan suna tafiya a bayan kasa da nasuwa shi ba ka gan shi ka ce na da girman kai ko tatsama ba kuma ba ka gan shi a birkita a rikita ba Allah ya ce yamshuna alal arzi, haunan shine ma'anan waqasid fi mashika ka daidaita ka zama tsaka tsaki a wajen tafiyarka waghdub min sautika kuma ka dinga rinsa sautin kar ka dinga magana kana ihu kana hargowa kar kana cikin gida ana jin muryanka a waje kar kana waje ana jin muryanka a cikin gida kar ka zama dan hayaniya a cikin mutane waghdud min sautika inna ankara al-aswati la al-hamid domin mafi abin kyamar sauti mafi munin sauti daga cikin sautuka shine sautin jaki shine muryan jaki yadda ake daga shi to karka zama kana da ɗabi'ar jakuna in za ka yi magana ka dinga magana a natse maganar da babu takama da nuna isa cikinta ko kasuwanci sai juya sai faɗi juya wata sai faɗi daya randa ya sauka a ofis sai ka same shi a ƙofar gida na ta surutu rata eh to shine waka min sautik ka rintse sautik karka dinga magana irin maganan alfahari karka dinga magana irin maganan hayaniya inna ankara al-aswati da sautul hamir mafi abin ki daga cikin saututtuka shine sautin jaki ma'ana daga murya shine abin da Allah bai so a cikin saututtuka saboda karka zan mai daga muryarka a cikin jama'a ko mai hargowa da hayaniya a cikin jama'a jama'a mun ga irin abubuwan da lukman ya nusar da ɗansa wadda zai rayu da su wannan allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana abin da ya faru nan a cikin alkur'anin mu kuna ganin an kawo mana ne kawai don mu karanta mu ji shi kamar tarihi ko kuma domin mu ɗauki darasin da yake ciki domin mu ɗauki darasin da yake to allah ya sa abin da muka karanta a ciki ya amfanar da mu a nan za mu kwana sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora jikin nawa ne ba da jin daɗin su sosai fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin